a yau muna daren 28 ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1437 domin ci gaba da mu na tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masjidul qur'an a wannan gari na bauchi muna cikin suratul ma'ida sura ta biyar za mu ɗora daga ayar da muka fara bayani a kan ta'ajiya kuma ita ce ayar mu ta ƙarshe insha Allah a wannan tafsiri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون الله ce wa hasib الله تكون Allah ta kona za ta zanto ba gare su a sababin kafircinsu da karyata wasu ga manzanni na Allah subhanahu ta'ala da kuma kashe wasu da warware alkawari wanda suka kulla tsakaninsu da Allah subhanahu ta'ala na yin imani da Allah da yin imani da dukkanin manzanninsa da annabawansa da kuma gasganta dukkan littattafan da Allah ya sauka suka bijire suka kangare suka zaci ba abin da zai faru ba abin da zai wanzu a sakamakon rudin su da suke ciki na cewa su 'ya'yan Allah ne masoya ne na Allah subhanahu wa ta'ala da cewa in ma wuta za ta shafe su ta ‘yan wasu kwanaki ne ababen lissafewa kwanakin da suka ɗauka suna bautar ɗan marigi to wannan ruɗin da suke ciki shi ya bayu suka tsammaci ba abin da zai faru kamar yadda Allah ce zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abinda suka zanto suna kirkira a cikin addininsu sai ya ruɗe su da wannan sai ya bayi zuwa ga samuwar wannan tsammani da suke yi na cewar ba abin da zai faru babu wani abu da zai gudana babu wani abu da zai wanzu da wannan ah, aƙida yahudiyya wannan aƙidar ta yahudanci ita ce ta shigo ga wasu mutane da suke da'awar cewa su musulmai ne har ma suna ganin cewa su ne musulmai a matakin farko sun kai kololuwa ta mataki ta fuskar daraja wajen Allah subhanahu wataala don haka abin da yake laifi a wurinka su ya halitta gare su ko da kaga suna aikata aikin sabo to kana ganin cewa wannan aikin saban da suke aikatawa zina ce shan giya ne kabira ce minal kaba'ir suke aiwatarwa to su ta'a suke ga Allah subhanahu wata'ala da wannan zinar da wannan shan giyar amma kai kana ganin cewa sabo suke li'annaka mahjub saboda wannan hijabin da aka saka maka kai mahjubi an sha makance ka da haka ba ka ganin abin da suke gani ba ka iya hango abin da suke hangowa a sakamakon baka kai matakin da suka kai ba wajen mai wajen bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin haka kuma suke da awar son Allah da manzonsa cewa su ne masoya annabi kamar yadda su kansu yahuda suka ce mai da kiristoci wa ƙarfe yahudu wa nasara نحن أبناء الله وأحباء يهودا suka ce da kiristoci suka ce mu yayan Allah ne kuma masoyansa to aka samu suke wannan da'awar tabbarna kuma suke yada ta cikin musulmai to tushenta daga yahudu ne shine Allah ta kuna fitinatu. kamar yadda bayani ya gabata jiya cewa Allah ta kuna akwai kira'a guda biyu akwai kira'ar Allah ta kunu kira'a ta abi amr da al-isa'i da hamza kuma kira'a ta yakubu hadrami da khalaf al-ashir kira'ata wadda wannan kira'a ce sabita mutawatira zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ragowar malaman ƙira'a kuma sun karanta da Allah ta kuna maimakon Allah ta kuna idan muka ɗauki ƙira'ar Allah ta kuna sai zanto ah, wa hasibu daga alhusban sai zanto alhusban a nan azan zato ke ah, ai sun zaci ah, wata fitina ba za ta zanto ba sai zanto an anan an ce masdariya an gane ba don haka tana yin nasaba ga fi'ili wanda yake mudari da ya biyo bayanta ga kuma la nafiya shi yasa ka ce Allah ta kuna zato kenan sun zaci idan muka doki kirara kuma Allah ta kunu sai zan to alhusban ana nufin al-yaqin Allah ta kunu sai zanto an mukhaffafa min thaqila ismuha shine damiru sha'ani wanda yake mahdhuf an shafi shi sai zanto zancen wa hasibu annahu la takunu fitnatu sun samu yaqini cewa lalle babu wata fitina da za ta zanto haka al'amari yake da wannan kira'a an kirayi wannan abin da suka yi da kiri ta fuskar wannan kira'a duba ga ƙudurinsu ɓataccen ƙuduri wanda suke kai su suna ganin kawai haka ne magana ta riga ta gare to sai Allah sai ya musu hukunci a bisa mahangarsu an gane waccan kira'a kuma tana nuni kan cewa sun fara zato ne zato suke yi karshe da suka kai mataki cikin bata sai shaidan ya kawata mummunan aikin nasu zaka sai suke ganin me ai kyakkyawa ne afa man zuwina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanat sai zai ganin ayabu ne mai kyau to wannan sai bayu suka kudirce cewa haka ma abin yake suka samu yaki fa'amu wasammu suka makance ga gaskiya suka kuma kurumce sun mataballahu alaihim ah, sannan sai Allah ya karɓi tubansu to wannan zai ɗauki a ah, fuska biyu Ta ya tubu taubatan zai ɗauki fuska sun mataballahu alaihim ah, abin nufi bala'in da Allah ya ɗora musu musibar da suka fada ciki a sakamakon mai makancewa ita gaskiya kurumce mata kashe ah, annabawan Allah ƙaryatawa warware alkawarin Allah subhanahu wata'ala to da wannan abin ya faru a sakamakon abin da suka aikata na ukuba da Allah ya saukar gare su a sakamakon wannan abin da ya faru to sai suka koma ga Allah sai Allah ya dauke wannan wannan ukuba to bayan an ɗauke ukubar kuma sai suka ƙara mai koma kuma gidan jiya sannan zai ɗauki cewa sun mataballahu alaihim eh, abin nufi bayan sun ƙaryata manzanni da annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala sun mataballahu alaihim sai Allah ya karɓi tubansu abin nufi ya turo wa annabin ƙarshe manzon ƙarshe shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam cewa idan sun yi imani da shi sun gasganta shi to Allah zai yi zai karɓi tubansu sai zan to imanusu da manzan Allah sassalam tuba ne game ga abin da suka aikata a baya na ta manzanni domin yadda da wani manzo yadda ne ga dukkanin mai manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala kenan sai zan to a nan ba wai ana rufin cewa sun tuba ba ne ana nuni game da mai game da gaba eh, zuwa manzan Allah idan suka eh, amsa kiransa suka yi imani da shi sosai sai Allah ya ya karbi ah, wannan shine abin da al-Imam ah, Abu Abdullah al-Qurtubi cikin aljami'u li Ahkam al-Qur'an ya ainihin ah, ambata ya kuma karkata zuwa gare shi an gane sannan kuma sun mataballahu alaihim sun na'amu wasan mu kasirun minu sannan sai suka ƙara makancewa suka kurumce a nan kamar da muka ambata ajiya an ambaci sunna wanda adafin ne littarahi ya dullu ala littarahi nuni kan cewa sun ɗauki lokaci mai tsayi cikin walwala cikin ni'ima cikin abubuwan da Allah ya yi musu na ɗauki wannan bala'i in mun ɗauki wannan fuskar to kuma daga baya sai suka koma gidan jiya kuma suka ƙara bujirewa suka ƙara mai hangarewa kasirun minhum da yawa daga cikinsu wallahu basirun bima ya'malun Allah mai cikakken gani ne game da dukkan abin da suke aikatawa wanda ya aikata alkhairi sai ya samu alkhairi wanda ya aikata sharri kuma sai ya samu sharri ah, waɗanda suke ganin cewa yayin da suka makance suka kurumcewa gaskiya hakan sai ya bayi zuwa ga nadama a baya da tashin hankali a sakamakon abin da Allah ya saukar musu na mai na uku ba na musiba wannan sai ya yasa suka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to da suka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ɗauke musu wannan bala'in ta fuskar mai dora su akan abokanan adawarsu suka samu rinjaye a kansu to ganin cewa sun samu rinjaye sun samu dama maimakon wanda ya kara karfafarsu ya kara goyon bayansu ya kara zabarar da su wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma ya zabarar da su kuma wajen mai wajen ƙara saɓawa Allah ɗin subhanahu wa ta'ala ah, wannan aya suka ce tana kama da aya da take cikin suratul isra suratu bani isra'il kamar yadda ita ce magana ta al-imamul kaffal da Allah ya cewa wa gabaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'alunna uwan kabira ay la tufsidunna fil ardi marratayn shine fa'amu wa sammu thumma taba alaihim wannan marra thumma amu wa sammu kaga marra ba'da marra to mun samu kenan marratayn wala ta'alunna uruwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula sai Allah ya jefa musu bala'i ta fuskar jefa musu abokan adawa bacin masifar da suke ciki ta kaskanci ta babu ta matsaloli da jinyoyi ga kuma abokanin adawa sun tunkaro su saboda haka suka ƙara ruguza su suka ƙara ɗaiɗaita su ko hakan zai sa su yi mai su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ka gada man sabon Allah yana bayuwa zuwa ga mai zuwa ga wannan Allah ya dora abokanin adawa akan ku a dalilin kun saba masa game yadda ya faru a ghazwat uhud shekara ta uku bayan hijira annabi Muhammad eh, sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda hadisi yake cikin eh, sahih al-bukhari manzo Allah ya eh, ware maharba mutum hamsin ya ce to su tsaya kan dutsen ubud kan su motsa ko'ina ya ɗora abdullahi bin jubair biljim cewa shi ne shugabansu duk abin da ya faru kansu motsa musulmai sun samu rinjaye ko ba su samu ba kadai su motsa kadai su motsa to aka fara gwagwarmaya musulmai suka samu rinjaye sai suka ce ai ariga an ci nasara me za mu tsaye kuma ya ce gafa abinda manzo Allah ya ci to a lokacin Khalid bin Walid suna can baya akan dawakai abin da ya hana su shigowa filin daga su waɗannan maharban da suke kan dutse shi kuma doki ba abin da yake tsoro irin kibiya kan yana jin kibiya ta abin nan to yanzu ya ƙoƙarin ya jefar da kai ko ya faɗi ƙasa ko kuma ya ƙoƙarin juyawa ya fita a guje to ganin haka suka ce a ai kawai sakowa zami to su khalibin bin Walid da suna jira su samu dama dama shi yakin akan kasa shi fuskoki akwai almaimana almaisar al-maisar al wasu dama wasu hagu wasu gaba wasu ƙarshe al-muqaddama al-muakhkhar to daga suna saukowa kasa to khalibin bin Walid radiyallahu an qabala islamihi sai ce to ai dama ta sa lokacin bai musulunta ba sai suka zo suka dirarwa musulmai abin da ya faru ya faru to shine sai Allah yake bayanin wannan abin da ya faru me ya jawo sai ce awalan ma asabarkum musibatun qari asabtum mithlaiha qultum anna hada qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir kuka ce ta yaya wannan abu ya faru gare mu Allah ce daga wurin ku ne wa ma asabakum min musibati fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir daga wurin ku ne ku ne sababin faruwar haka Allah ya jarabe ku to shine sai Allah ya jefa musu wasu karfafa fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'da maf'ula to da suka koma ga Allah sai Allah ya dauki wannan bala'i ya ba su dama suka samu rinjaye kansu waɗannan abokanan adawa shine sun radadna lakum al-karrata alaihim وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا to wannan shine sun mataban lahu alaihi to da da suka samu wannan damar kuma maimakon a a koma ga Allah daga dama ta samu to dama kuma dan adam kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna wala basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardh to dan adam so tari ni'ima wadata takan sa ya bujire ya kangare wani kuma ni'imar takan sa ya zanto ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya mai da al'amuransa zuwa ga Allah saboda haka suka kangare suka bijire an gane a karo nawa na biyu shine Allah sai ya bayyana cewa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati li yasuu wujuhakum wa li yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa li yutabbiru ma 'alaw tatbira asarabukum an yarhamakum wannan shine mai makanta ta bi da suka kare kenan da kurumcewa to shine Allah ya to me yawa Allah ya iya jikan a wannan kara amma fa wa in uttum udina na jahannama lil kafirin hasira in kuka koma Allah ce za mu koma an gane wasu malamai suke gancewa wannan ayat ta wa qabaina ila bani isra'ila tana bayanin fuskar sakamakon da Allah ya musu a sakamakon bijirewar da kangarewar da suka yi wadda wannan aya take batu akan bijirewa fa'amu wa sammu thumma taba Allahu alaihim uh, thumma amu wa sammu kathirun minhum wasu malamai kuma suna ganin a babu babu alaka waccan aya tana batu ne kan wani abu daban wannan ma kuma tana batu ne kan wani abu daban an gane to amma in ma mun dauka babu alaka sun hadu da ta me ta abu daya shine me sabawa Allah yakan jawo me hukuba sannan idan Allah ya yi hukuba kuma aka tuba zuwa gare shi yakan iya me yakan iya dauke hukuba kaga sun hadu to dama kuma wannan ake so a isar maka wannan sakon ake so a isar maka dukkan labarin da Allah ya bayar cikin alkur'ani na mutanen kirki na mutanen banza na ni'ima na azaba dan kai me dan ka dauki wa'azi ka yi riko da abin da yake bayuwa zuwa ga samuwar ni'imar da ka samu ah, ka nisanci abin da yake bayuwa zuwa ga samuwar ukuba dan kada ukuba ta same ka shi sa Allah yake da labaruka ne kaza ya faru lokaci kaza kaza ya gudana lokaci kaza fi لقد كان في albab ma kana hadithan ما lil ibra da ka dauki ibra ka dauki wa'azi. shine sunna amu wa sammu kathirun minhum da yawa daga cikinsu a nan sai aka ce kathirun minhum da yawa daga cikinsu domin a nuna maka cewa ba wai dukansu ne suka koma gidan jiya akwai waɗanda ba su koma ba amma su ne mai su ne 'yan kaɗan shi yasa ba ambace su ba sai aka ambace mai mafiya yawa domin daman kaɗan su ne ko da yaushe suke tsayuwa kan bin Allah wa qalilun min ibadiyash shakur wa qalilun min ibadiyash shakur mafiya yawa bijirewa suke shi yasa Allah ce wa in tudi akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun ah, kuma haka yi alkawari thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim وعن أيمانهم وعن شمائلهم wala tajidu aktharahum shakirin ba za ka samu mafiya yawansu suna masu godiya gare ka sai Allah ce haka ne kuwa wa qalilun min ibadi shakur kadan din su ne suke godiya eh qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun kadan su suke godiya mafiya yawa lalatattu ne wa qalilun ma hum illa qalilan mimman anjayna minhum kadan ne suke zama na kirki to shi yasa sai Allah ya ambata maka da yawa kasirun minhum yawa daga cikin su to wannan kasirun minhum a matsayin me yake zai iya zantowa kasirun yana matsayin mai khabar Li butada'in mahzuf ga mubtada wanda yake an shafe shi an gane ba saboda haka zaka iya taqdir da shi mubutada da cewa al'ama was-samam min ah, makanta da kurum cewa an gane kathirun minhum ta yawaita daga cikinsu an gane ta yawaita saboda haka kathirun sai zanto khabar ne eh, ga mubutada wanda shine al'ama wasamam sannan zai ɗauki cewa a kasirun badal ne na wawul fa'il da take cikin mai sun mataballahu alaihim sannan mai eh sun amu wannan wawul fa'il da take cikin sun na amu to sai zanto kasirun badal ne an gane badal ne ah, kenan abin da ake nuna maka ai da yawa ne suka makance suka kurumci akwai kaɗan wanda ba su makance ɗin ba su kurumce ba sun tsaya akan tafarkin shirya domin me wannan game wadda za ta zo maka ya zanto an kawar maka da ita ah, domin da Allah ya ce ah, fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim sai ce sun ba'amu wa sannu sannan suka makance kuma suka kurumci bayan da su makance me za ka ɗauka gaba ɗayansu haka ne to sai a kama ka kasirun matsayin badan. eh nuni akan cewa a da yawa ne akwai yan kaɗan wanda sun tsaye kan shirya ne ba su bijire ba ba su kangare ba suna kan shirya ne kamar yadda za ka ce ja'ani qaumuka akatharu mutananka sun zo mini ziyara me za dauka kenan ai gaba ɗaya mutane amma cewa akatharuhum badal na alqaum me yake nuna kenan a'a mafiya yawan su ba su dukan ba an gane to zai dauki wannan wannan fuskar kuma tali irabi ce fuskar da Muhammad al-Amin rahimahullah cikin eh, adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an yace ita ce fuska mafi kyau a dauki cewa badal ne an gane sannan zai zanto kuma eh, cewa kasirun wato anishin fa'il ne na fi'ilin sun ma'amu wa sanmu da haka ma zanto me. marfu an gane ba domin uh, fa'ili menene marfu'i to amma yaya zamana kuma fi'ilin ya zanto da jam'i kuma bai zama mafarar ba aka ce sun ma'amu wasanmu kasiru minhu tunda a ƙa'ida fa'ili yana zuwa bayan me bayan fi'ili yana zuwa bayan bayan fi'ili to kenan sun ma'amu wa samu shine mai fi'ilin kathirun shine mai fa'il kamar yadda ibn malik ke faɗa cikin alfiya wa ba'da fi'ilin fa'ilun fa in zahara ta hawa wa illa fa damiru istatar to idan kuma aka jingina shi fi'ili zuwa ga fa'ili to wannan fa'ilin jam'i ne da yawa ne ko mutum ɗaya ne ko mutum biyu ne to wannan fi'ilin ana bashi a matsayin mai abu ɗaya ba a bashi yanayi na abu biyu ko abu da yawa ko da ko fa'ilinsa ya kunshi abu da yawa to fi'ilin zai zama mai a tsarin abu ɗaya idan fa'ilin ya zanto ma abu biyu ya kunsa to fi'ilin zai zanto a tsarin mai a tsarin abu ɗaya idan aka jingina mai fi'ilin zuwa ga fa'ili misali yanzu ka ce arrajulani wannan mai musanna ne mutane biyu to idan ka kawo fi'ili sai ka ce mai ƙala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim madkhulu عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين بذلك قال رجلان mutane biyun sun ce tunda kaga rajulani ai mutum biyu ne eh kaga da sai a ce mai qala bil alif tasniya amma sai ka an gane ba to haka idan idan jami'i ne idan jami'i ne to nan ma fi'ilin sai mai da shi mai mufrad an gane ba ka ce misali kamar fadin Allah قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا أتوا كبيرا كاغا الذين jam'i ne an gane ba to amma kaga sai ka ce mai kala wanda kala ne mufradi ne amma alladhina la yarjuna kaga jam'i ne kuma shine fa'ilin wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura az-zalimuna az-zalimin mufradi ne ko jam'i mufradi ne amma sai aka ce mai wa qala kaga in kara in shi kaɗai ne za ka ce mai ya ce an gane ba to amma tun da an haɗa shi da fa'ilinsa sai ka ce mai azzalimai sun ce to haka haka ake yi to shi da ibn mal cikin alfiya yake cewa wajarrid alfi'ila idha ma usnida lil ithnayn aw jam'in kafaza ash-shuhada kafaza ash-shuhada ya buga maka misali kaga faza ne mufaradi ne amma ash-shuhada fa jam'u shahidin jam'i ne da haka in ka tashi zaka ce mai shahidai sun rubuta sai ka ce me faza shuhada shahidai sun rubuta ba za ka ce fazu ash-shuhada ba an gane ba sai ka ce faza shuhada to amma wani lokaci kuma akan iya mai da shi ma fi'ilin ya zanto jam'i shi yasa shi ibn malik din da ya ce maka wajen wajarradil fi'ila idan ma usini da lilithnaini aw jam'in ka da shuhada sai ce wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'ilu zahiri ba'du musnad sai ce wa qad yuqalu amma kuma akan iya cewa mai sa'ida maimakon ka ce sa'ida shahida ne sai ka ce sa'ida shahida ne wa sa'idu maimakon ka ce sa'ida shuhada sai ka ce sa'idu shuhada walfi'ilu lizzahiri ba'adu musnadu to akan samu wannan to da haka malaman nawa sukan kiran ita wannan luga da lugatu akalunil eh, baragis akaluni albaragis me ya kamata ya zama ai akalani albaragis amma sai ce akaluni albaragis to da haka kenan zai ilokan cewa a kasirun anan ba a ce sunna amiya wa na kasirin minhum ba sunna amiya wa na kasirin minhum ba faɗa ka ba sai ka ce summa aimu wa mu kasirin minhum kasirin a matsayin ne fa'ida eh, kamar eh, misalin faɗin Allah subhanahu wata'ala a ɗaya daga cikin fiskokin li'irabin ayar Allah yana cewa lahiyatan قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون وأسروا ولا في فعل الذين ظلموا شنة من فائل a bisa wannan fuskar lirabin kaga وأسر a ce wa asarra وأسر ba a shi ma fi'ilin sai aka mai da shi mai jam'i kamar hadisin abi huraira wanda yake cikin sahihi bukhari da sahihi muslim manzo Allah ke cewa yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahar yana ma cikin al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-lis yata'aqabuna fikum mala'ikatun kaga mala'ikatun shine mai fa'ilin an gane ba ya ta'aqabu ne shine mai fi'ilin kaga ba a ce ya ta'aqabu ba ya ta'aqabu fiikum mala'ikatun eh bil layli wa mala'ikatun bin nahar ay ya ta'aqabu fiikum mala'ikatun bil layli eh wa ya ta'aqabu mala'ikatun bin nahar sai aka ce ya ta'aqabuna biwawil jam'i an gane to da haka wasu suke ganin cewa ah, ah, ah, haka abin yake eh, wadda wannan wajen ƙura'ani haka abin yake karɓaɓɓe ne akwai ita wannan lugar wajen ƙura'ani amma shi ƙura'ani ai yage ne akan asalin lugar larabci ba akan lugar akalunin baragis ba saboda haka ba ruwan da ita tunda shi ne asalin lugar inna an zallahu ƙura'anan arabiyyan la'allakum taqilun inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun bilisanin arabiyyin mubin saboda haka ita lugar a kaluril baragis ita ce za ta nemi hujja a alkur'ani ba wai kur'ani zai nemi hujja daga wurinta ba an gane ba ba nemi hujja daga wurinta da wannan shi yasa ya bayu ake sukan yan nahau wanda suke karambanin cewa a ƙa'idan nahu bai kamata a ce an samu kaza ba sai dai kaza misali kamar faɗin Allah subhanahu ta'ala ah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi aw taqra'a tasaaluna bihi wal arhami a qira'atu hamza amma qira'atu jumhuril qurra wal arham sai zanto a tafi akan me wattaqullaha ha eh sai zanto me wattaqul arhama kenan eh ku tsoraci Allah kuma ku kiyaye zumunta to sai suka ce ai ai qira'al wal arhami wannan ba daidai bace saboda ba a yin atsafi akan wakilin suna tunda bihi ai sai akan akan suna akan suna in ji su ahalul kufa da aka suka ce wannan kira ba karɓaɓɓiya ba ce ya tsarin nahau irin nasu malamai suka ce to kun fada cikin kuskure kuwa domin shi nahau sai dai nemi hujja da alkur'ani ba wai kur'ani mai hujja da shi ba an gane eh, ba wai kur'ani nemi hujja da shi ba sai dai nemi hujja da alkur'ani akan tabbatar da wata ka'ida ta nahau shi yasa ibnu ashur cikin at-tahrir wa tanwir game da ayat da ta gabata a baya wasabiuna sai ce to duk da ana ganin cewa wasabiuna atafi ne akan mai ismu inna innal ladina amanu ai sai zama mai mansubi wasabiina kamar yadda yake a suratul baqara suratul hajj amma sai aka ce wasabiuna yace haka qur'ani ya sauka da shi kuma haka manzon Allah ya furta kuma haka musulmai suka gada daga manzon sallallahu alaihi saboda haka wannan abu ne tabbatacce inji ibnu ashur domin a nuna mana cewa larabci yana da fadi wannan wani salo ne kuma larabci qur'ani yazo da shi dan mu musan cewa ana yin haka inna mai littafin ilamul khalaf eh, eh khalaf bi man qala bi tahrifi بتحريف min as salaf. ya ka ita wannan ayar a matsayin cewa dalili kan cewa ƙur'ani gurɓatacce ne wannan ɗin shi'a ya ka ita wannan ayar amma malamai sun ba shi amsa cewa jahilci ne kashi zuwa ga haka game da yi bayani a lokacin da muke tafsirin aya ilamul khalaf biman kala bi tahrif alquran min as haka irin su a dabarasi cikin faslul khitab nasu to da haka a nan kira sai zanto ƙira'ar wal arhami ta ba mu cewa ya halatta a nahau a yi atafi a kan me a kan wakilin sura kamar yadda ya halatta a yi atafi kan me kan sura to haka yana suke cewa faɗin Allah wa kadhalika zayyana li kathirin min al mushrikina qatala awladihim shuraka'uhum liyurduhum وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون idan to akwai qira'a ta ibnu amir ash-shami qira'a ce sab'iyya mutawatira yana karanta wa kadhalika zuyyina likathirin min al-mushrikeena qatlu awladihim an gane ba suka ce wannan ai ba zai ba zai karbu ba ba zai zanto haka ba wakazalika zuyina likasirin min al-mushrikeena qatlu auladihim shiraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum suka ce wannan ba zai ba zai ba a tsarin a tsarin nahwu shine malaman nahwu suka mai da musu martini irin ibn malik cikin al-kafiya al-kafiya ita ce asalin alfiya kamar yadda yake bada cikin alfiya ahassa min al-kafiyatin خلاصة كما قتل bila بلا قصاصة cikin alkafiya ke cewa umdati qira'atu ibn amiri fa kam laha min 'adidi wa nasiri yace wa umdati dogaro na bangaren nahwu to qira'atu ibn amiri qira'at ibn amir fa kam nasirin wa nawa nawa ne malaman nawa suka taimaki kira'a kuma suka karfafe ta saboda haka babu wata mishkila to ana ana samun irin wannan to daga su masu lugar akalulil baragis suka ce nan ma qur'ani wannan lugar ita tabbatar amma wannan ba da dai bane saboda haka a wajen qur'ani ka iya samu wannan in ka ce fada shuhada ka yi daidai akwai lugar an gane ba eh ka yi daidai in ka ce faza shahidani nan dan ma ka yi daidai eh akwai luga amma a qur'ani a saboda haka abin da yake daidai shine wannan shi yasa abu hayyan cikin al-bahr muhit ya rushe wannan batu haka al-alusi cikin al ma'ani shi ma ya rushe wannan batu saboda haka abin da yake daidai kenan me kathirun badal ne na me nawawul fa'il da yake cikin sunna amu wa kasirun wallahu basirun bima ya'mal a wannan aya mun fahimci wota ta bani Isra'il ta yadda suka rudu da cewa ai ba ma wani abin da zai ne zai same su saboda haka duk irin aika aikar da suka yi ko za su mutu sime su shiga aljanna to in banda wota wa zai haka ai ba mai haka sai wawa sai ba gida ce sannan kuma ah, mun fahimta a wannan ayar tsoratarwa game da mutum ya amintu kawai daga azabar Allah don yana aikata aikin sabo ga Allah ya bashi da ya kama shi bai tunanin ai babu wani abin da zai faru Mun fahimci tsoratarwa kan haka shi yasa Allah ce a aminu makarallah fala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasirun asararru su suke amintuwa daga mai eh, makircin Allah subhanahu wata'ala suke ganin cewa ai babu wani abu ko za su mutu su su shiga aljanna duk abin da suka aikata ba su da matsala ba su da matsala ah, sannan kuma ah, mun fahimci cewa ah, Allah subhanahu wataala yakan iya hukuba ga mutum wannan ukubar maimakon ta sa shi ya ci gaba da bin Allah subhanahu wata'ala daga zara Allah ya janye wannan ukubar kuma sai mai sai ya koma kuma gidan jiya wajen sabawa Allah subhanahu wata'ala maimakon ukubar ta sa ya yi mai ya risina kamar yadda Allah ya ce falaula idh ja'ahum ta darrawa walakin ƙasar qulubuhum wa zayyana lahum shaytanu menene eh makanu ya amalu walaula idh ja'ahum ba'suna tadharu walakin qasar qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu makanu ya amalu saboda haka sai suka rube sannan kuma mun fahimta a wannan ayar cewa Allah yakan yi jinkiri ga masu saba masa ba wai dan sun fi karfin sa ba saboda wata hikima cikin hikimominsa sai ya jinkirta ya kyale su amma an yi tashi kamsu ba eh ba sa jin daɗi ba sa jin daɗi kamar yadda hadisi ya tabbata na abi musa ashari cikin sahih bukhari sahih muslim manzo daga ta inna la la yumli liz-zalimi hatta idha akhadahu lam yuflitu Allah yakan yi jinkiri ga azzalimi ya saurara masa famahil kafina amhilhum رويدا فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلة الله يتجن كري تجن كري هل إن يدن كمتن كما شيكين سيرين كنسا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن بطش ربك لشديد إذا الله يتم كمتن كمتن سيرين كنسا سيسا مكذا تكين تاجن هكذا sannan kuma fahimta a wannan ayar Allah ya kan yi afuwa da yawa ga bayi su yi ta saba masa mai kuma bai kama su sai ya kyale su sai ya kyale su ta yadda inda zai kama su lokacin da suka aikata aikin sabo to da babu wani zai yi saura kamar yadda ce walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka alaiha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamman. walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba to Allah yakan yi jinkiri shi yasa da ce wa ma asabakum min musibati fa bima kasabat aydikum sai ce me wa ya'fu an kasir yakan yi afuwa da yawa yakan yi afuwa da yawa ah, subhanahu wa ta'ala ah, sannan kuma a wannan aya mun fahimci cewa da yawa daga cikin mutane to sukan zafi tafarkin bata ne akan tafarkin me shari'a sannan mun fahimta kuma a wannan aya cewa ilimin Allah ya game komi da komi ba abin da yake buya gare shi duk abin da suke aikatawa yana gani ba abin da zai buya gare shi subhanahu wataala saboda haka ba za su layince masa ba shine wallahu basirun bima ya'malu dukkan abin da suke aikatawa Allah ya sani kuma zai ba su sakamako akai ba zai buya gare shi ba to ina gani sai mu tsaya nan insha Allah duba ga lokaci ya yi kuma wannan shine tafsirinmu na ƙarshe a wannan masallaci kuma a wannan wata mai albarka na ramadan saboda haka kuma sai abin da allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta a takaice akwai bayanai guda uku da zan yi bayani na farko shine Ah, ya kamata wannan wata da muka samu kanmu a ciki wata mai albarka wata ramadan to ya zamana mun samu karatu ta fuskar zantowar mu kullum sai mun ɗauki azumi zantowar mu muna salloli da abubuwa na alkhairi to wannan karantarwa ce gare mu don mu zarce mu ci gaba mu wanzu akan haka kada ya zanto mun jara baya ya zanto mun ɗauki wannan karatun abubuwan da muke na azumi na kullun a matsayin farilla to ya zanto kuma bayan mun gama sai mu ci gaba da mai kuma azumin nafila azumin nafila shi yasa mu aka kwadaitar da mu cewa to fa mun gama ramadan din to in mun shiga shawwal kuma shi ma mu yi kokarin mu azanci kwanaki guda shida hadisin ah, abi ayyub al-ansari wanda yake cikin sahih muslim man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami dahri kulli daga falalaci kana da azumi 36 kenan tunda azumi kowane daya hasana ce abu ne kyakkyawa to dukkan wata hasana kuma da mutum zai aikata za a bayi sakamako hasana nawa goma hasana goma man ja'a bil hasanati falahu goma to goma goma so shida kana da 60 kwana 60 zai baka me wata biyu to ga kuma goma goma so shi kuma nawa zai baka eh ɗari uku ka kana da kwana nawa ɗari uku da sittin kaga su ne kwanakin me shekara sai ɗan abin da ba a rasa wani wasu kwanaki to nan yana koma zuwa ga kuma idan azumin an yi 39 29 kai afuwan 29 to ga kuma ɓangaren eh, na filfili da mutum zai yi da bangaren gyaran zuciya da sauran abubuwa masu kama da wani to da haka ya kamata mu ji tsoron Allah kada ya zama kawai daga azumi ya wuce kuma shikenan a koma gidan jiya mun ji dai sakamakon abin da Allah ya musu su banu Isra'ila ah, inda kai kaza ne to yanzu ka tuba saboda Ramadan ya shigo to wannan tuban ya tabbata inda baka zuwa wajen karatu baka zuwa wajen tafsiri da Ramadan ya zo sai ka fara zuwa to bayan Ramadan ma kana kokarin zuwa ah, wuraren karatuka al-majalis al-ilmiyya don ka saurari karatu ka amfana da shi an gane kar ya zanto ka yi sakaci ka yi wasa ka dage ka jajirce ka tsayi tsayuwa ta gaske an gane wannan abu na farko kenan abu na biyu to ina baiwa yan uwa hakuri game da ta iya yi wa wasu abubuwa su faru ta bangare na wanda ba a ji daɗi ba Za ka don Allah ya hakuri ni kuma dukkan wanda yin ba daidai ba na haife masa amma ni ina neman afuwa a yi haƙuri a yi haƙuri sannan abu na uku wanda shi ne wannan majalisi na kuma albarka masjidin ƙura'an majalisin ɗan uwa malam isa aliyu fantami hafizabullah a to malam isa ali fantami hafizahullah ahlan wa sahlan wa marhaban wa wa marhaban ya doktor to mana isa ali fantami amini na ne kwarai da gaske don muna tare sama da shekara goma amini na ne kwarai da gaske kuma yana daga cikin yan uwa wanda suke mai zan cewa abin wato wuce iyaka wajen bani matsayin ma da ban kai ba gaskiya wato yana bani matsayin da ban kai ba to in mun so sai mu ci wannan ababi ne mai na kyauta to da kuma tsammani to dama kuma haka ake so ko da yaushe dan uwa musulmi yana kyauta dan uwansa musulmi zato shi yasa wani lokaci ma yakan ce to ya ake ɗaukar lokaci mai tsayi ba ma waya sai da to ai mala isa kai matsalar ka min waya ziga ne kake kana ban matsayin da ba nawa ba to eh, na ce wannan shine sababi don haka amini na ne kuma ɗan uwana ne ta fuskar addini kuma hatta mahaifiyarsa mahaifinsa duk sun san alaƙa ta da shi to da aka bisa wannan kyakkyawan zato ɗin da kuma duba wannan alaƙa ya nemi min gabatar muku da tafsiri anan ba wai don na cancanta ba shi yasa ma za ku ji karatun wani iri haka dai ana dai eh, to da haka sai ku yi hakuri saboda haka ga 'yan uwa malamai masu tarin yawa sun kawo ziyara eh, ga wani babban malamin larabci shekul arab a shek abubakar eh, baban gwale shi ma ya kama na ziyara kuma ga ɗan uwa ah, a doktor ibrahim dc na habizabullah ah, ai shekaran jiya ne suka zo da dr sani kaga shekaran jiya sun zo da dr sani har dr ya mana bayani a nan allah ya saka masu da alkhairi to ga shi saboda kawana kuma nan ya kara dawowa to kuma ga ga maya eh, wato an buga an barka eh, wato dodon bidiya kenan eh, ga shi dai ba wa'azi yake wato amma kuma in bidiya ta gani sai ta razana da maya kai ma Allah ya saka maka da alkhairi to ga dai ragowar yan uwa wanda ina gani a zan kira dan uwa Sheikh Khamis Nasidi hafizahullah ya gabatar da su kuma sai ba da abin magana ga 'yan uwa don su sanya albarka inda yau ce rana ta ƙarshe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullah muna gode wa ubangiji mai girma ɗaukaka da ya ƙara ƙaddara haɗuwarmu da juna a wannan masallaci mai albarka na masjidul qur'anil karim a wannan gari mai albarka na bauchi a karo na biyu idan ba manta ba shekara biyu bayan da suka wuce iwar haka mun kawo irin wannan ziyara a lokacin da ɗan uwa babban malami Dr. Isa Aliyu Ibrahim Fantami yake gabatar da tafsiri a wannan waje mai albarka kuma yanda wancan lokacin aka sa na zamanto mai gabatarwa kuma yau ma cikin ikon Allah an sani ne mai gabatarwa din to duba da lokaci da ya riga ya ja kuma ga 'yan uwa waɗanda muka zo tare da su masu tarin yawa idan zan iya ganowa a nan tare da ni akwai irin su uwa malal qasim hawariyun abu abdurrahman akwai irin su alaje abubakar adam akwai uwa malam imam akwai uwa alaje umar musa akwai uwa malam alhaji nura ga sunan dai da yawan gaske akwai irin su uwa malam abdulmuttalib gusau shi ma dai wani ɗan dodon bida'an ne haka sannan akwai irin su ɗan wa alhaji bello muhammad bello akwai irin su ɗan wa mala abubakar abdulsalam da su alhaji ado ali su alhaji umar ali duk dai da wasu sukokin da sun ɓuya dai haka kuma idan na tun na haihuwa ba a canja wani ba <laughs> ba ganowa nake sosai ba to da yan dai masu tarin yawa da muke tare da su to a gurguje duba da munasaba ta lokaci da kuma yau ne ranar rufewa zan gayyaci malamanmu guda biyu ɗaya ɗan gida ne tunda gidansa muka zo kuma muna ƙarƙashin baƙuncinsa saboda haka zai yi waɗannan 'yan kwalale da maraba kuma a shekaran jiya an bada labarin ya zo tare da sani na san ƙarshen ta dakta ne kaɗai ya gabatar da jawabi shi bai ce komai ba to a yau mu kuma shine mu. saboda haka <laughs> shi zai jagoranci gabatar da jawabi idan ya gama kuma zan gabatar da dan uwa mala abubakar abdulsalam shi ma a gurguje cikin abin da bai gaza minti biyar ba sai gabatar da jawabi kuma sai mu sallama da yan uwa insha Allah ta'ala dr ibrahim bisina bismillah to alhaji abba gama ana gano ka <laughs> assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ni nikan ba abin da zan ce cewa mai tsawo fata na allah ya sa idan baɗi ta yi wa malam alkasim hotoro shiri na musamman ya kamata irin wani waɗannan laccoci da yake gabatarwa darussa nake so in ce ba ta siri ba domin wanda ya saurari tafsirinsa zai ce ƙur'ani yake fassarawa ko takarijin hadisi yake yi Kun san da mutum ya shiga sai fanninsa ya masa tasiri a ciki ko da wajen rubuce-rubucen tafsirin alƙur'ani akwai waɗanda suka fi salon fassara alƙur'ani da alƙur'ani kamar littafin abuwa bayan fi idahil ƙur'ani bil ƙur'ani na Sheikh Muhammad Al-Amin akwai kuma wanda ya shagaltu wajen fassara al da hadisi ko in ce da Qur'anin amma kuma yakan cika shi da me da hadisai musamman waɗanda suka fi suka bi salo irin na fassara al da hadisai daga ba nan gudun babu kamar tafsirin Al-Qur'an na Abdurrahman ibn Abi Hatim dan gidan Muhammad bin Idris Razi rahimahullahu ta'ala ni na tabbata waɗanda daga cikinku suka gane kima da daraja irin ta malam alƙasim yan kaɗan ne mu ba mun gane kimarsa ne ta wajen haddasa ba ba nan ba ne ba in ji fulata ne wuce nan ba ta nan ba kuma ta wato abin da yake wa na hadisai ba ne ba asalin ilimi idan mutum ya kai ƙololuwa akwai wani abin da zaka ji in yana magana yake tabawa to amma ba kowa zai iya gane kimar abin da yake faɗa ba shine ambato nusakhul kitab din nuskar littafin kun san littafi da zai yi wa in a yaran da ne alwarraqun ko riwayat littafin da suka zo daban-daban misali in ka ɗauki littafin imamu tirmidhi abu isa muhammad ibn isa ibn sarwata ibn bahaki sulami al-bughi rahimahullahu ta'ala za ka iya cewa ruwayar ɗin littafin mai daban-daban akwai ruwayan al-lu'lu'i ibn dasa al-arab da sauransu to babban in kana sauraron karatun malam al-qasim ni abin da suka huba na sha'awa shine salo irin na zamani zaka samu akwai shahararrun matsabawayi da suka rubuta littafin ko suka buga shi irin su daril fikir irin su ga nan makatib nan ba iyaka ba iyaka ga nan barjak a beirut alkahira a dimashq a syria a saudi arabia a riyab a makka a madina a gurare daban-daban to zaka ji idan yana karatu wani lokaci zai ringa faɗa maka cewa ai a littafi bugu na kaza ma sa shi da bugu na kaza shine kaza to wannan yana gwada cewa ba wai ya ci karatun bane bayan ya ci har yana amansa so uh, kun san kada ku damu da mutanen gari ba su za su faɗa muku wane ne malam ba ku kyale yan uwanku al'an uwansa almajirai su faɗa muku kimarsa ya cancanci abin da yake gabatarwa dinnan duk mu ɗauko littafan mu zo mu zauna to amma uh, saboda kun san mu ba kaman shi bane ba neman kuɗi kuɗi neman abinci abinci ko wani ba karatu karatu ko wani ba mu muna dan shirka shi ka tauhidi yake a karatun to a gaskiya na faɗa masa na kuma faɗa wa ‘yan uwa cewa da mun san da zuwansa da abin da za mu yi shi ne bayan an tara masa mutane ya yi tafsiri kamar yadda ake cewa ana tafsiri amma mu wannan ba shi ne set goal abin da muke so mu cimma ba da mun tara masa dandazan almajirai da mun kwabi mutane tun da wuri cewa kowa ya bar lokaci kaza za a shirya ko da darasin hadisi ya karantar ko wani abu wanda yake fagensa wanda za ku fi karuwa ina jin wani lokaci na wucewa muna taɗi da ɗan uwa muna cewa kaji yana faɗan abu mai tsada amma ba abin mamaki ba ne ba da yawa masu zama a gaban su ba su da hula waɗanda samari ne waɗanda kawai da Allah sun zo su ji a yi caji na su ce Allahu akbar amma da su sa kimar abin da ke faɗa da yi yuktabu bi ma'id zahab saboda haka ina ba wa malam alkasim haƙuri mai yiwa hudur ɗin garin nan gari ne wanda yake masu son karatu kuma sakamakon na ce na bugi kirji na mun gode ma Allah cewa percentage na ahlus sunna ba yawa ba percentage na ahlus sunna ban san wani gari wanda <clears throat> ke da percentage din ahlus sunna kamar nan garin ba zan buga masa misali nan anguwa ce zan yi cewa iyakar iya tunawar ku a nan anguwar in aka ce ka rawayo ka hakaito wani masallaci wanda ba na ahlus sunna ba sai dai ka ce eh amma yau akwai guda ɗaya ko biyu amma aka hada ka aka ce ka je zuwa uku an hada ka da aiki haka ne ku baka ba wannan garin boshi kenan amma a yawa ne za a iya fi mu saboda abu mai an fi mu yawa amma in nisba bi awiya a ce ahlus sunna a garin nan eh, barin baga maka misali muna da masallatan juma'a a garin nan ya kai nawa ya kai wajen 80 da wani abu amma percentage na an ka duba kashi 50 da wani abu na ahlus sunna ne hamsin cikin saba'in na masallatan ahalus sunna mu a nan garin ba wai sunnar izala ba kadai akwai bayan akwai wanda suka tsallaka daga izala ma suke sunna me daga ta gaba ɗaya ku ba haka ba ba na ce izala ba sunna bane ba amma dai wato ba ma ba sa cikin kowace kungiya in ka dauke duk masallatan anguwan nan zallan ba za ka ce ba suna karkashin kowace me ba kungiya ba in banda masallaci guda da ke firar locus wanda ke gwada cewa sunna ta shiga garin sosai kwarai da gaske saboda haka kawai da wato muka rasa shine malamai tunda wai a gari a ce irina ina karantarwa ai kaga gari ya lalace kamata yayi a ce ladanin masallaci ne in a Kano nake abun bakin ciki shine ilimin ne muke karantarwa kaga kuma ya yakunul murabba kai ma yakunul mai murabbi saboda haka muna fatan da zuwan waɗannan malamai insha Allahu za ku ba da himma ku ba da ƙoƙari idan to cewa zuwa gaba a samu zakakuran almajirai na hadisi masu ba da himma masu karantu karatu kada in cinye lokacin da bayani kuma gani ni ne mai masaukin bakin ku mai yakin fatan mu Allah subhanahu wataala ya kara ya amfana da mu da abin da muka ji daga bakin malam kuma in malam ya zo baɗi mun san abin da za mu masa ku tambayi malam ya ba ku labarin meye mutanen sana'a suka yi wa ma'amar ibn rashid ne ma'amar asalinsa mutumin basra ne sai ya je sana'a cira ne irin na karatu da ya je ya ba da karatu ɗalibai suka ji daɗin lamarinsa kamar yadda suka ji daɗin lamarin mai sai ya zo tafiya hankalin kowa ya tashi sai aka samu dattijai masu dabara mai unguwa ga ku sai suka ce abin da za a yi a ratayawa malam kura da aka ratayawa malam sai kowa kicibas kawai ta fara mai ta ciki sai ta fara laurayi sai malam ya toce ba a bari a bari sai cikin ya dan wuce washa uku lokacin sai su koma gida tare a'a ciki ko sai ya zamto mai laulayi da yawa har dai karshe ta haihu sai aka shi da ta haihu ya za a ɗan mai jego ɗan ya ame a tafi da ita tsakanin sana'a da me da basra wannan sai ya saka sai ƙarshe dai malam kusa abin da ya yi zuwa ya yi basra ya me ya kwaso kayan sai dawo garin me ka har ma ya zamto wani azanci a gudun malaman hadisi ake cewa dan da ya kwaso littafansa ne ake cewa ruwaye da mutanen basra yan garinsa suka yi a gurinsa bayan hijar da ya je sana'a ruwaya ce mai rauni amma ruwaya da garin da garin su matarsa suka karba da gare shi ruwaya ce wata mai gwabi ingantacciya saboda yanzu can ya koma masa mai nan ya zamto gida can kuma ya zamto mai ya zamto masa gurin da yake ba gidansa ba to haka labarin yake insha Allah kun san muna da dabara ko malam jafar bai zo bai dauka aura daga nan garin ba na'am malam abubakar birnin kudu bai aura daga nan garin ba ku tambaye malam mansur sokoto ba ta saba yara unguwar ki bane ba ana tafiya ne ko ana tafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum dakta muna godiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi da waɗannan gwalagwalan kalmomi da aka ji kuma nima ina goyon bayan dakta kwarai da gaske wannan ba karmar baiwa ce ba Allah ta'ala ya muku kawo malam alkasim hotoro wannan wajen don ina ganin ya rage tsora kwana biyu ya zo da ni da shi da dakta isa alifantami da wani abokina muka je muka zauna muka kulla muka tattauna yadda za a yi zuwa wajen nan mu hudu har wajen karfe sha biyu da rabi na dare a kulla wannan a warware wancan a shirya wancan a warware wancan a buga nan a buga nan har Allah ya taimaka to Allah ka ku yadda ya kubuci ni wannan ina gaya muku da ni aka zauna ni na ji har gida na ɗauke shi muka ne muka zauna kuma daga ni sai dr isa fantami sai wani abokina muhammad ishaq da ya raka mu mu kaɗe muka san abin da aka kulla sai mala saboda aka ku rike shi da kyau ba zan gaya muku ba dai amma dai ku rike shi da kyau ah, mala abubakar abdulsalam a gurguje saboda lokaci ah, mun baka yan mintunan da ba su gaza biyar ba insha Allah الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ni malam alkasim ban san me yasa yake danganta ni zuwa ga lugha ba ni na fi so ka danganta ni zuwa ga wani abin daban da ba lugha ba ni ɗalibin hadisi ne sai dai in sun kore ni kuma ban sani ita lugha ta kowa ce kuma Allah ya sani su masu lugar in suka ji kuma suka auna sun san kulikulin bai isa kwada ba wataƙila kyautata zato ne irin nasa Allah ya saka mashi da alkhairi to ni ba zan yabe shi ba gaskiya saboda a tunanina duka karatun da Allah ya hore masa da kuma duk ƙoƙarin da yake wajen isar da shi bai mai da biki ba sai nake ganin abin da Allah ya masa na baiwa da kuma damar da ya samu ƙarƙashin wannan addini namu na musulunci ya kamata mu gayyace shi ya taya ko mu taya shi gode wa Allah subhanahu wa Ta'ala, da kuma Allah ya buɗa masa ya ba shi ikon sauke wani ba'ari na haƙƙin da Allah ya ɗora masa karantarwa wajibi ce ga dukkan wanda Allah subhanahu wata'ala ya buɗawa dai a lokaci guda domin ƙara rike abin da mahimmanci gare mu mu da muke sauraro tunatarwa takan amfanar da wanda yake mai ji kuma mai raho ah, al'imam al-hafid faraj abdurrahman ibn al-jauzi allah ji kansa da rahama wanda yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya musu baiwa ta yawan malamai bayan yawan malamai kuma ya fara karatu tun da wuri tun yana ƙarami domin kamar yadda yake ba da labarin kansa a cikin saidul khatir a lokacin da yake karatu a wajen abul barakat abdulwahab ibn al-mubarak al-anmati ɗaya daga cikin malaman ƙarni na shida wanda ya rasu shekara ta ɗari biyar da 538 wanda ya daga cikin malamansa kuma balma yana ɗaya daga cikin magmurun min al'ulama wanda ba a san shi da yawa ba ya ce lokacin da yake zaune a gabansa yana karatu malamin yana zuba masa karatu ya ce mutum ne mai faɗin riwaya wanda Allah ya ba shi yawan malamai da jiyajiyan karatu a wuraren malamai daban-daban ya ce kuma yana da kama irin ta magabata wanda in ya zauna da ka kalle shi za ka ji cewa a gaban malami kake ya ce sa'annan kuma yana da nutsuwa kuma aikinsa yana kama da karatunsa ya ce lokacin da zarar ya fara bani karatu mahallin shayar anan ya ce wa kuntu lam a ba'adu ta'amal il ya ce a lokacin ni ban san mai karatu ba kawai dai an kai ni wajensa in dinga yin karatu kuma ina yi ya ce to in ya fara kuka ni sai a zuciyata ta ce wato ma ka ne biki illa li amrin azim ya ban san me yasa ake kuka don tsoron Allah ne ya ce na dai san wani babban abu ne amma sai zanto yana gina ka'idoji na imani a cikin zuciyata to a can gaba sai yake cewa daga cikin rahamar da Allah subhanahu wata'ala yake wa mutum matashi shine sai Allah ya hada shi da wani zakakurin malami na ahlus sunna sifa biyu ya faɗa malami ta ɗaya kenan na biyu ko min ahli sunna da Allah zai haɗa ka da ahli sunna mutum mai sha'awar sunnar manzo Allah sallallahu amma ba shi da ilimi ba za ka fa'idantu da komai a wajensa ba in kuma za ka fa'idantu da shi to fa'idar da za ka samu a wajensa ragaggiya ce yayin da da za ka samu malami gawurtacce amma kuma wanda baya bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma kuma kaya asara domin samun mutumin da zaka ga sunna a jikinsa kuma da sunnar a kwakwalwarsa da kirjinsa ko gaskiya wannan abu ne da ya kamata ka gode wa Allah matuƙa gaya a aikace kuma ka gode wa Allah subhanahu wataala a baka domin su magabata na gari a duka irin tafiye-tafiyen da suke wajen nemo ilimin ba mu yanzu da ake kawo mana ilimin har gida ba ba abin da suke nema sai irin wayannan sifofin guda biyu tarin karatunka da kuma ƙoƙarin ɗabbaka ilimin a aikace domin koda za su ganka da tarin karatun kuma suka auna suka buga suka kada suka raya suka kamar alamar cewa karatun a baka yake ko sai za ka zo ne wajen jama'a kake ƙoƙari ka tara abin da za ka ba su ko kana ba su kuna fahimta tare amma wajen aiki watakila sun fika to ba lallai ne su tsaya su karbi ilimi a wajen ka ba kamar yadda mun san tarihin imam malik allah ya ji kansa da rahama lokacin da ya gamu da ayyub as-sikhtiyani ibn abi tamima ɗaya daga cikin manyan malamai al'aimatu siqat wanda sa'an malaman su imam malik ne kusan tsiransu da imam malik a ɗabaƙa ba yawa amma kuma suna yi ya kai tsaye a wajensa ƙanin su ibn shihab az-zuhri ne da kaɗan da haka ya yi yawancin karatunsa a wajen manya-manyan tabi'ai da ya rayu da su a wannan lokacin da kuma 'yan tabakarsa imamu zuhuri shi abu tamim ibn abi tamim ne to amma imamu malik ganin sa yi saboda shi Allah ya yi masa wato kama irin ta 'yan gayu 'yan birni irin su malam khamis Sidi misali wanda in ka zo ka kalle sai ka zaci wani cikakken ɗan kasuwa ne kamar yadda abu nu'aim ahmad ibn abdullahi al-asbahani a cikin hilyatul auliya da yake tarjama sai faɗa ce fatal fitiyan kusan shine shugab sarkin samari a wannan lokacin in ya tajage gashinsa ya sauko da shi ka in ka kalle shi ba za ka zaci malami ba ne to imam malik da ya taho ya ɗauki karatu a wajen sa da ya kalle shi ya ga samtinsa da sa sai ya fasa ɗaukar karatun ya zaci babu sunnar a aikace ne a baka take sai ya juya ya fasa ɗaukar karatun sai da suka yi haka hajji biyu hajji na farko da imam malik ya gamu da shi da hajji na biyu sai a hajji na uku sannan ne imam malik da ya ga in ya zauna ya fara ambatan sunan annabi sallama yana kuka har sai an tausaya masa sannan sai ya matso ya ɗauki karatu a wajensa to a gaskiya ku dai allah ya taimake ku kun samu karatu a wajen da gwargwado ana ƙoƙarin ɗabbaka sunnar ina faɗa muku haka ne don ku yi ƙoƙari ku yi riko da abin da kuka samu kuma ku sani cewa karatun da kuka samu amana ce a wajenku kuma Allah zai tambaye ku akan ita wannan amanar wa an ilmihi ma za a mila bi a cikin ilimin akwai wanda za ka riƙe shi a matsayin hujja wanda za ka sami yaƙinin bautawa Allah akan abin da Allah ya umarce ka ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ciki kuma akwai wanda zai zame maka ado wanda zai zama maka tsani na sake fahimtar wani abu a sama a ciki kuma akwai wanda zai zaburar da kai domin wani garin in ji bahaushe ya fi gaban kunu akwai karatun da aka lailayo maka aka zubo maka shi sai dai kawai ka ji shi ba za ka iya ɗaukawa saboda kwakwalen iri daban-daban ne ko memory na waya akan samu mai gega kaza da gega kaza wani kwakwalwar tasa terabyte ne collection ne na terabyte saboda ka in ka ce za ka ɗauka capacity ɗin kwakwalwarka ba zai iya ɗauka ba amma ko don gaba zan ba da shawara yana da kyau idan za mu halarci karatu irin na malaman da suke ta haƙiƙi na ilimi ta haƙiƙi na ilimi shine wanda Allah ya ba su ƙwaƙwalwa ko kuma dama ta iya tattara matsaloli daga inda suke da kuma miƙo maka matsalolin tare da danganta maka maganganun zuwa ga wuraren da maganganun suke wannan su aikira kira al-muhaqqiquna min al-ulama arrabbaniyun to abin da ya fi dacewa da kai shi ne, duk lokacin da za ka saurare su to ka yi ƙoƙari ka yi wa kanka shirin da zai tabbatar maka da cewa ka riƙe mafi yawa daga cin abubuwan da suka faɗa kar ka zanto duk sanda malam disina zai karatu ka zo sanda malam alƙasin zai karatu ka zo sanda malam wane zai karatu duk ka je ka tattara kuma a inda aka yi aka tashi gobe ma inda za a zo a yi irinsa sai ka ji ya zai maka sabo za ka yi ta asara wani bawan Allah haka yake kullum in ya zo aka zuba karatun shi yana ma rubutawar amma matsalar in ya rubuta ya je ya ajiye shi kenan an gama daga baya tsaya ya tunani ya ce gaskiya ya kamata ya canja wannan ɗabi'a tasa ya yi karatu a wajen malamai sun kai kaza amma har yanzu ba zai iya tashi ya kawo mi'ishar na abin da yake dauka ba sai wa kansa faɗa a cikin wasu baituka ya ce amma lau'a'i amma lau'a yake cewa amma lau'a'i kullama asma'u wa ahfadhu min dhaka ma ajma'u wa lam astafid ghayra ma qad jama'tu laqila huwa al al-misqa'u nafsi ila kulli fannin min al-ilmi tasma'uhu tanzi'u fala ana ahfadhu ma qad jama'tu wala ana min jam'ihi ashba'u وأحسر بالعي في مجلس وعلمي في البيت مستودع ومن يك في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع yace da ma a ce abin da nake ji ina kokari in kiyaye shi in kuma haddace abin da zan iya haddacewa cikin abubuwan da na tara ni na haddace maganganu da yawa na mala alkasim da na fahimci cewa yana isnadi yana danganta maganganun zuwa ga wa'anda ina bibiya ga ko zai yi kuskure saboda dan adam ne da yawa in ya faɗi magana wani lokacin zan ce anya kuwa ya ce to ka duba mana wata ran ma mu yi ja in ja kuma in duba in ga haka ne kuma duk da ya faɗa na ji na riƙe ba zan kuma taɓa manta ba gani ma na yi karatu kenan a haka ya ce walam astafid ghaira ma qad jama'atu da a ce kawai in dakata ma a nan kawai iya abin da na tara ya zan shi zan samu fa'idar salaqila huwa al-alim al-musta'u da za a ce wannan malami ne da in ya kama mutum sai ya kwankwatse shi da hujjoji yace walakin na nafsi ila kulli fannin min al-ilmi tasma'uhu tanzi'u sai dai zuciyata duk sanda ji an sako Dr. Sani Umar da <clears throat> masha Allah kaji inda yake fada bayanai na ji an sako malam abubakar birnin kudu masha Allah malamin nan ya san aƙida an sako dr bashir kullum haka kake yi amma kai me naka a cikin karatun ya ce kuma in aka zo aka yi magana a majalisi ko aka kawo wata matsala sai ka ji ni ina in ina wa ilmiya filbaitu mustauda'u kuma na bar karatun a gida shi ne ce to wa manya kufi fi ilmihi za duk wanda haka zai kare a karatunsa sai dai izo yana jin daɗin karatun ana koro bayanai da hujjoji amma baya rike komai ya kun dahara hulka haƙara ya kullum baya zai ta komawa kuma Allah ya zai tambaye ka akan abin da aka koya maka shi ne a ƙarshe ce idza lam takun hafizan wa'iyan in dai ba za ka dinga haddacewa ba kuma ba za ka dinga kiyaye abin a zuciyarka ba fa kutubi la yanfa'u ko littafin ma kake zuwa ka siya ba zai amfanar da kai ba haka a ƙarshe da wannan nasihar ‘yan uwa nake jan hankalinmu baki ɗaya akan cewa mu yi farga da Allah mu faɗaka mu zama masu basira kada zuwan mu masallaci ya zama zuwa ne na banza da wufi ya zan zuwa ne na ƙoƙarin tara abin da za mu bauta wa Allah da kuma ƙoƙarin abin da mu ma za mu ilmantar aƙalla mu shiga cikin sahu na farko cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta a cikin hadisin abu musa ashari wanda Imamul bukhari da muslim suka rawaito cewa kwatankwacin mutane kwatankwacin abin da Allah ya aiko ni da shi na shiriya da haske kamar kwatankwacin ruwan sama ne da ya sauka a ƙasa a ciki akwai ƙasar da ta zuƙi ruwan kuma mutane suka yi shuka suka abu tsirin ya tarar da ruwan a ciki kuma ya fito musu da amfani cikin abin da za su ci da dabbobi wannan shine kategori na farko ka yi kokari ka zama cikin wannan kategori din domin da wannan ne Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu zai yi farin ciki da kai ka taimaka a cikin al'ummarsa amma kakkai kakka kuskura ka zama cikin mutanen da kawai suke zuwa ciko ne su a masallaci sai dai kawai su yi kabbara in an yi in ba a yi daidai ba kuma ko ba su ji daɗi ba su koma shikenan ba wani abu da suka fa'idantu da shi Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya ƙara haskaka kirjinsa ya buɗe masa kwakwalwa Allah kuma ya tallafa wa rayuwarsa da ta iyalinsa gaba ɗaya ya kuma ba shi ƙarfin gwiwa na ci gaba da karantarwa da kuma haƙuri da jurewa yanayin karantarwar mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya haskaka zukatanmu mu ci gaba da fahimtar abin da ake karantar da mu Allah ya kare mu a ilimi da imani Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na cinye minti biyar ne to Allah ta'ala ya saka wa dan uwa mala abubakar abdulsalam muhammad baban gwale da alkhairi malamin hadisi malamin logga sakatare na saminan kungiyar izala ko ba ku san shi a can ba to da wannan muka kawo ƙarshen bayananmu kuma muna yi wa malam alƙasim fatan alkhairi muna masa addu'a ubangiji mai girma ɗaukaka ya ƙara albarka a cikin rayuwarsa Allah ta'ala ya ƙara albarka a cikin iyalinsa Allah ta'ala ya ƙara albarka a cikin iliminsa ubangiji mai girma ɗaukaka ya ƙara kula masa rayuwarsa ya taskace masa ita wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah